ba ka fesa turare wallahi yawo yau ne kare yau ne ban sa ba ka sa mugunta kaniwun ne dan rikice hajiya ta kwance zane kaniwun ne ya rikice hajiya ta kwance zane in ba mugunta ba tsohuwan wannan a ce dubu biyu dubu uku zuwa dubu biyar ake bata ta dake te taimako fim ce shin kun san darajar mu ce kanihun ne dan rikice hajiya ta kwance gani hajiya ta kwance gani hajiya ta fallasa ta wargaza mata tun daga shekara hamsin take yin min har yau ba ta taba amsan dubu hamsin dubu arba'in ko talatin ba kanihun ta rikice hajiya ta kwance gani eh, kanihun ta rikice Okay, in ka ce wasu ba a biyan su ma cewa ake za musu waya wannan you can say it sabida ba biyan wasu ce musu ake su tafi za musu waya ba zuwa aka aka je aka jawo ki a gidanku aka ce zo dole mu yi aiki da ke ba ba cewa aka yi zo mu yi aikin nan ba ba cewa aka yi zo ki shiga harkar nan dole ba ke kika kawo kanki kika ce kina so sannan kuma tunda ke kika ce kina so you want to like you want to make the publicity sannan dama ba makaranta ba ce balantana a ce kina da qualification ko aiki yanzu zaka je a ne zaka je ka nemi aiki sai an ce maka what is your working experience so ke kin fito baki da experience ɗinsa so you don't expect people to su cire dukiyoyinsu su ɗauka su baki without an experience daga faɗowanki kin bar kila kina wani sana'arki daban a wani waje you, you never had an experience to acting ke kin bar wani sana'a ko wani abu kawai kin shigo fim kin ce kina so ke film so you don't have experience ba za a iya tambayan ki na working experience ɗinki ko wani abu ba kawai you don't expect somebody dama ya kwashi dukiyansa ya kwashi kuɗaɗensa ya ɗauka ya danka miki for your first day kin fara acting ki ce a ɗauka a baki is never done that way ko aiki ka je ne ma za a ce maka what is your working experience dole sai an fara tambaya ba za kawai a ɗauki aiki a baka a kwashi kuma kuɗi ana baka ba shi ba mahaukaci ba ne in dai kuɗin shi ne zai yi investing dole sai ya nemi working experience so dole ne eh, harkar nan ba zai yace daga fitowa kin bar gidanku ko kin wani harkar ki kina wani sana'a kin bari kin shigo you never had the experience kawai ki ce kina shigo a ɗauki makudan kuɗi a baki ba babu wannan maganar babu shi so wannan dan ka faɗa I will not complain to that amma ka kama ka ce wai a wasu sai sun yi kaza sai sun yi menene I can't mention it because the world is too dirty su me ni ba zan iya fitowa in faɗa fitowa in fade shi ba saboda ni dai irin wannan attempt din is never done to me ni dai bai faru da ni ba that's why na fito boldly outside na zo ina fadan shi ni ba a attempting wannan da ni ba ni ba bai taba irin bai faru da ni ba ni maganar gaskiya babu wanda zan ce ya attempting dina da wannan kalmar saboda haka so i can come out and defend that amma dan dai wani dole mutum sai yana da working experience za a ɗauki makudan kuɗi ba su ba mahaukata ba ne ba za su kawai ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim ku ce sai sun baku sai sun ba kansu haka Allah ya ce so bai kamata mu dinga ganin gaskiya ku kuma mutane masu 'yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya kuna goyon bayan rashin gaskiya kuna ganin wai a daidai kuke ku ji tsoron Allah kuma Allah ba a zalimin bayansa ne kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bashi ba ire-irenka naziru sarkin waka waɗanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani ba sa shakkar wani su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci ba inda zalunci zai kai ka wallahi duk duniya in ka zama a zalimi wallahi ko ka yi sama sai ka faɗo wallahi yawwa mu kiyaye kuma Allah ya shirye mu baki daya dukkan mu yan adam ne za mu iya rubuci daga kan editor daga kan duk wani wanda ka sani a cikin masana'antar kani so saboda ka kana to su tai kana so kai calling attention din mutane ko kuma ka bata masana'antar musu na maganar da mama can bai tai is simple cewar ita aiki da ta ba a ta ubatin sama da dubu sama da dubu goma wannan kowa ya sai rikicin tsufa ne dukkanin mu nan babu wanda bai kira mama tambaya a waya ba kuma mama tambaya ta ce ita kaza kaza ta faɗi dalilai na kare kanta to bai kawo wannan maganar kawai saboda alinu da falale dorayi sun yi magana akan eh, cewar su sun bata sama da haka falale ba ya fito ya kare eh, sauran producers bane waɗanda suke cin haƙin mutane alinu ba ya fito ya yi magana bane akan wai mutane da suke cin haƙin kusu ba akan su yi magana ba yana magana ne akan shi aikinsa da ya ga abin da ya sanya baka tunda ita ta fito ta ce duniya ba ta ba ta sama da haka ba falale ya dorayi ya fito ya yi magana akan wannan abin saboda haka da Allah idan kana so ki ɗanka ka san me zaka dinga yi da Allah ka daina yin abin da zai dinga shafar masana'antar saboda wallahi duk lokacin da zaka fito ka zo kai irin wannan bidiyon wallahi tallahi sai mun fito mun baka amsa saboda mun ga kamar kana nema ka taɓa mutunci da kuma martabar mu masana'antar mu mu kuma wannan masana'antar ba mu da abin da ya kai ta wallahi naziri baka isa ba duk san daga ka fito kai magana sai mun fito mun baka amsa yau ka kiyaye ka iya bakinka ka san iya abin da zaka fito ka faɗa babu wanda yake jin tsoronka a cikin mu ba kuma wanda ka isa ka fito ka gaya magana a nan wajen bai fito ya baka martani ba